أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدرك فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka ‘yan uwana musulmi da muka haɗu a cikin wannan gari na ka zaure a cikin wannan jiha ta jigawa ina jaddada mana sallama ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a yau muna 25 ga watan rabi'ul awwal hijira 1438 wanda ya zo daidai da 25 ga watan 12 miladiya 2016 Allah madaukakin sarki ya hada mu a wannan waje don tattaunawa a kan wani hadisi daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Maza Allah yake a idza atakum man dina dinahu wa fazan fazawwiju idan wanda kuka yarda da addininsa da halayensa ya zo muku wajen neman aure manzo Allah ce ku aura masa wannan ne hadisin da za mu tattauna a kai, wanda ina ganin za mu iya ba wa tattaunawar mu matashiyar wa zaki aura domin hadisin yana maganar akan wanda ake baiwa aure da kuma wanda ya kamata mace ta aura ko ta zaba don ya zama mijinta wannan hadisi hadisi ne da imam tirmidhi ya rawaito shi da ibn maja imam tirmidhi ya rawaito shi daga abu hatim al-muzani ibn maja ya rawaito shi daga abu huraira Allah ya gara masa yarda manzala sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisin yana cewa idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu idan wanda kuka yarda da addinin sa da halayensa ya zo muku yana neman aure manzala ce ku aura masa illa tafa'alu idan ba ku aikata ba takun fitnatun wa fasadun kabir takun fitnatun fil ardi wa fasadun ari manzala ce fitina babba da banna mai girma za su kasance a bayan ƙasa wannan shine nassin hadisin hadisi ne da yake imamu albani ya hassana shi malamai sun yi masa sharhi kuma yana ɗaya daga cikin hadisan da suke ƙara tabbatar da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa na cewa ala wa inni qad utitu jawami al-kalim Allah cewa an bani matattarar zance ma'ana manzo Allah zai faɗi kalma ɗaya ko biyu ko uku wadda ta kunshi abuwa da dama wannan hadisi misali ne na irin wannan matattaran zance din na irin kalmomi da manzan Allah ya faɗa ko jimloli da manzan Allah ya faɗa amma sun tattari alkhairin duniya da lahira a dunkula wannan hadisi ya faɗa mana wanda ya cancanci ya zama miji kuma ya tattari duk wani abin da ake nema ga namiji sawa'un na duniya ne ko na lahira maza Allah ce idza atakum man tardawna dinahu wanda kuka yarda da addininsa kun ga nan harkan lahira ce wa khuluquhu da halayensa na kuma abin da ya shafi rayuwa ne ma'ana namijin da ya haɗa waɗannan abubuwa guda biyu a lahira mutum ne da ake sa ran zai samu kyakkyawan sakamako a duniya ko mutum ne mai daɗin zamantakewa kamar yadda za mu ji a cikin bayani maza Allah ce ku bashi auren idan ku bashi ba banna da fasadi da fitina mai girma za ta faru a bayan ƙasa mu da mu ɗauki hadisin gaba gaba maza Allah ya ce idza takun mantar zauna dinahu idan wanda kuka yarda da addinin sa ya zo muku anan ana magana da waliyan mace ta na marinta waɗanda suke da haƙƙin aurar da ita a musulunci mace ba ta aurar da kanta da kanta dole sai ya zama akwai waliyinta malamai sun yi bayanin waye ya cancanta ko waye waliyin mace sai dai daga cikin waɗannan waliyan akwai uba akwai ɗan da mace ta haifa idan mace ta yi aure ta haifi ɗa ya kai munzalin girma ya balaga ya zama cikin waliyanta da aurenta zai mutu ana kuma za ta sake wani aure zai iya wa ya auren da ita haka nan akwai ɗan uwa wanda yake shakiki ko da abi ko da ummi haka nan akwai kaka duk waɗannan suna cikin dangin wani yammaci. malamai sun yi sabani wajen wane ne ya da karfi waye gaba da wani wasu gabatar da uba wasu gabatar da ɗa wannan duk wani abu ne da yake ba shi muke so mu shiga ba kuma dama amfanin sanin wannan zai zo ne lokacin da aka samu sabani Waliyyai biyu suka aure da mace a lokaci guda amma don haka wani abu ne da ba za mu shiga tafsirin shi da bayanin shi ba to da haka wannan hadisi yana waɗannan waliyai magana ne cewa idan wanda kuka yarda da addininsa ya zo muku wanda yake gwada ashe neman aure ana zuwa ne zuwa ga wanda suke waliyan mace gurinsu ake neman aure mana idan mutum ya ga yarinya yana so to a kai wanda zai fara tinkara waɗanda suke waliyanta cewa ina neman yarku ko ina neman abin walikinku da aure idan sun mata miji kun ga sun anan za su ce a wannan an riga an ba ta yi ta an mata miji ba ma zai tinkare ta da magana ba bari ko farfitila ta buɗe idan ko ba a yi mata miji ba sun yadda da shi kamar da hadisi ya gwada to sai su ba shi dama daga nan kuma sai ya ci gaba da neman aure da haka anan ana kuskantar da magana gare su idan wanda muka yarda da addininsa ya zo muku to magana cewa wanda aka yi da addini magana ce mai faɗi kunga a nan, ana gwada cewa ba kowa za a ba aure ba na farko sai wanda yake musulmi baya halatta a ɗau ɗaya musulma a auren da ita ga kafiri baya halatta a ɗau ɗaya musulma a auren da ita ga kafiri dan maza ana ce bantar zauna dinu kunga ga wannan cewa wanda kuka yi da addininsa ya fitar da duk wanda ba musulmi ba duk wanda ba musulmi ba ne in ya zo neman aure ko ne yake da shi wannan rashin addini ya fitar da shi ba kufu'i ba ne ba daidai yake da mace musulma ba sai ta wasu malamin suke kawo wannan hadisin a babin bayanin waye in mace waye yake daidai da ya aure mace a gurin imamu malik rahimahullahu ta'ala addini shi yake daidaita namiji da mace ma'ana mace duk girmanta duk ta duk nasabar ta duk kyanta in dai musulma ce wanda yake kanta musulmi ne to ya ce zai iya neman aurenta ba za a kalli abu daban ba ko da shi baki ne kuma ba haushi ita kuma ba larabiya ba kwarishiya tunda shi musulmi ne ita musulma ce sun zama daidai suke da juna ya halatta ne aurenta. amma a gurin jamhurin malamai suna cewa a'a in an zo aure ana kallon wasu abubuwa bayan addini ana kallon ya zama da domin ba a san bawa ya je a auri mace ana so ya zama mai wanda yake yana da nasaba ana so ya zama musulmi sannan ana kallon nasaba nasaba shi ne ma'ana waye shi a gurin wasu malamai bakwarin shi matar da ke bakwarin shi ya baya halatta wanda ba bakwarin shi ne zuwa aure ta amma dai magana wuce inganci addini shi ne gaba ba za ta ce in wanda kuka yadda da addinin sa ya zo muku a kai aure ku ba ne. da haka na farko wanda zai fita daga wannan magana wanda ba musulmi ba da aka kuskure ne ba daidai ba ne saba addini ne ke musulma ki ce za ki aure wanda yake ba musulmi ba ki ce ke kina son shi wannan ana samun shi da dama yana faruwa musamman ga yara mata waɗanda suke karatun zamani ta haɗu da wani a gurin karatu ko ba musulmi ba ne amma yana birge ta tana son shi sai ta ruwa ce tafi ta ce ita Allah baran shi take so kuma shi za a bata wannan ba daidai ba ne matukar ba musulmi ba ne in yana so ya aure ta musulunta inda aka yi rangwame shi ne shi na miji ya auri matar da ba musulma ba ita ma in ahalul da ce in kirista ce ko mai yahudiya amma ita ma in ba ma yahudiya ce ba ta cikin wadanda aka ce ya aura ita ma da sharadai sai in kamammiya ce sai in ka ka mai da malamai suke bayani wanda ma kuma ba shi aka ce so ba abinda aka fi ko musulmi ya auri musulma sannan abu na biyu wanda zai fita a cikin faɗin manzon Allah idza atakum man tarzawna dinahu wanda kuka yadda da addininsa a nan din mai muguwar aƙida zai fita musamman miyagun aƙidun da suna kaiwa zuwa ga kafirci karkashin wannan magana ta manza Allah su tare sallama. ba daidai ne a baiwa mutumin da yake da aƙidar cewa wani wanda ba annabi ba zai iya kawo saƙon musulunci saƙon addini kuma ya karɓa ya banna annabi wanda ganin cewa za a iya samun wani annabi ko ma bayan manzon Allah kamar ba su akida Ahmadiyya wannan ba musulmai bane addinin su ba karɓaɓɓi bane duk da sun yi da'awar musulunci haka nan wanda yake kan ganin cewa wani mutum yana iya zama Allah akwai masu aƙidar cewa mutum yana iya zama Allah suna ma daukan shehunansu da malamansu cewa alloli ne muna da irin su a shekarun baya da watannin baya mun ji irin waƙe-waƙen da suka dinga yi na kambama na takar da wani mutum wanda suke ganin shingi ne suna ganin Allah ne irin wannan yazo neman aure ba za a ba shi ba don addinin shi ba karfan bai bane haka nan wanda yake da aƙida ta saba wa hadisan manzon Allah ko ta kin karɓar su ko ta ya galgala su da cin mutuncin su ya abin da ya ga dama ya ajiye wanda ya ga dama ma'ana akwai al'aqlaniyun wanda su ba hadisi ne ba yadda da shi ba a'a amma an hadisi yazo sai sun dora shi akan hankali shin ya dace da hankali in hankalin su bai karba ba ce ba za su karba ba misali hadisan da manzon Allah ya bayani za a azaba kabari kace waɗannan hadisi mu ba mu yadda da su ba mun san mutum ya mutu ana haka rami dan ƙarami abin da shi ya za a ce ana mai azaba bayan wani zai mutu ma mu ajiye shi tare da mu gagawar a tare da mu sai eh, wata da watanni ba mu je yayi motsi ba ba mu je yayi ihu ba ba mu je kaza ba ya za ki ana wani azaba mutum ya mutu da haka mu hankali ba zai dauka ba su waɗannan hadisai ba kuma waɗannan aqlaliyun ne suna da awar musulunci amma hakikanin gaskiya gurbataccen addini ce kai wasu ma tana barin addinin ko kuma waɗanda ma'ana suke bayar da hadisan manzo Allah gaba daya kamar waɗanda muke kira 'yan tasiri qur'aniyun masu hakikar cewa alkur'ani kaɗai za mu ba ruwan mu da duk wata magana in dai ba alkur'ani bane kada kato ne shi za ke ce musu yan kada kato waɗannan ba suka zo neman aure ba za a ba su ba domin me aqidar su gurɓatacciya ce saboda su ba su imani da hadisan manzon Allah ba wanda kuma hakikalin gaskiya duk wanda bai imani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba to bai imani da alkur'ani ba ko da ya ce ya imani da alkur'ani kar ya domin ba yadda za ki iya bin alkur'ani ya aikata umarnin alkur'ani ba tare da bin abin da manzon Allah ya faɗa ba kuma ta yaya mutumin da yake bai yadda da hadisan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama to in aka dawo aka sanya shi gaba kan Qur'ani din akwai abubuwan da kuma zai ga cewa dole bai yadda da su ba shi yasa duk wanda ya fara wannan aqida ta tsinanci masu cewa ba hadisai za ku karshen rayuwarsa yana zama zindiki yana koma yana wani abu kamar da inda ya sa gaba domin yau da gobe yau da gobe sai ya kai ya warware duk wani abin da ke tunani mai girma a cikin musulunci zai ce ba ai kaza babu shi a qur'ani da haka bazan ba kaza babu shi da haka tun yana tafiya zai zo ne da sallah zai zo yana wata irin sallah akwai wanda idan yayi alwala in ya zo yin sallah kullun tsayawa zai yi zuwa wani dan lokaci shi kenan ya gama sallah ba maganar ruku'u ba maganar sujjada balantana magana azkar da ake yi a cikin sallah duk wanda ya ce bai gansu alqur'ani ba da haka idan ya biya ɗaya biya sallar ma tun yana yi guda biyar zai da ya fara shakka to ina aka samu guda biyar a ƙurani ina aka samu waɗannan lokuta haka sai ya bari sai da yana yin guda uku ya da yana kaza ƙarshe ma zai koma zinjiki to da haka duk wanda ya nuna irin wannan aƙida ba za a bashi aure ba dan addinin sa ba karɓar bai bane sannan a faɗin manzo Allah idza atakum man tarzawna ku. har wa yau ya fitar mana da masu gurɓatacciyar aƙidan nan ta shi shi'anci waɗanda ma'ana aƙida ce gaba ɗaya da ta saba addinin musulunci da yawa mutane ba san wani abu mai muni kan shi'a ba sai maganar zagin sahabbai yawa mutane abin da suka sani kan shi'a kenan shi an ci munin shi ya fi wannan shi an ci ba wanda ba zage ba tun da kan Allah madaukakin sarki har zuwa kan bayan Allah domin mutanen da suke dangana wa Allah jahilci mutanen da suke cewa Allah yana tare da jahilci ma'ana Allah zai yi abu daga baya kuma ya gane abin nan ba daidai ba ne ya zo ya ce ya fasa mutanen da ke waɗannan ai babu zagi da yake irin wannan domin dangana wa Allah ma'ana jahilci zagin Allah ne mutanen da suke ganin ma duk wani matsayi na Allah sai jira Ali yana da shi duk wani matsayi na Allah na na ma tana da shi wannan ma zagin Allah ne domin ba abin da yake zagi ga Allah irin ka sanya wa Allah kishiya duk wannan akwai tashi an ci da haka shi alkimulin shi ya wuce zagin sahabbai ya kai da zuwa tun daga ubangiji Allah madaukakin sarki har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama har zuwa kuma ga sahabban manzon Allah har ma zuwa ga ahlul bait da suke da awargi da haka ba zo dannan akidu idan suka zo neman aure su ma ba za ba su aure ba domin addinin su ba karɓaɓɓe bane manzo Allah ce wanda kuka yadda da addinin sa ma'ana wanda yake kan addini irin wanda manzan Allah ya zo da shi wannan kuma gaba ce mai muhimmanci da yawa ana samun sakaci a gurin mutane za a ga kun haifi ya kun yi ɗawainiya da ita kun sanya ta makaranta ta koyi karatun alkur'ani ta koyi hadisi an koya mata fiƙo an koya mata kaza an koya mata kaza wata ma ta yi karatun zamani shi kenan sai dan shi a yanzu kuma sai a ba shi auren wani in ka yi magana saboda tsabar jahilta addini sai ce ko wannan kun cika zafin addini ba dai yana sallah ba ai yana kalmar shahada da ka ku zafin addini ne da ku ni zan aura mai yata musamman irin ɗan bokon nan da suke jahilai ba san addini ba sai dai da ganin zafin addini ne dan me zaka ce ba za a bashi ba ai yana sallah yo ai ba dukkan mai sallah bane yake musulmi ba dukkan mai sallah bane yake musulmi a cikin alqur'ani Allah ya ga mana munafikai na sallah wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila Allah yake in sun tashi yin sallah suna tashi cikin nauyin jiki cikin kasala suna yi suna gwada mutane ba sa ambatan Allah da yawa a hadisi manzo Allah ce sallan munafiki shine baya yin tafi in rana za ta fadi sai ya tani sai ya tattaka ta kamar ta cikin zakara ma'ana yin ta gaggaba ambatan Allah kan gano da munafiki yana yin sallah munafikai suna da awar musulunci suna faɗa kalmar shahada Allah yake idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun Allah ya mana cewa idan munafikai suka zo za su ce ya rasulullahi kai manzon Allah ne suna ga manzon Allah kai manzon Allah ne ma'ana suna so su nuna sun yi imani da Allah wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir Allah ya ce wa ma hum bimu'minin da aka ba duka mai sallah bane ko mai faɗa kalmar shahada yake musulmi akwai munafikai akwai zingikai. wanda sun koye kafircin sun bayyana musuluncin a fili saboda wata manufa ta su to irin waɗannan sai ka ji ce ni dai zan bashi ta. to ka ka ɗauki aka ka bayar cikin halaka ka je ba cikin halaka daga nan sai yarinya ta kama shi'a an waye gare ta aure shi musamman kuma auren saurayi da budurwa wanda ya ci karko da wani aure wanda ba wannan ba shi kenan an zauna yana ya gwada mata kaza ya gwada mata kaza daga nan sai kuma daga baya a zo ana babu su kan tunanin ya za a raba wani kuma za ka ba wai karatun zamani ba ne sabon jahilci ne kullum shi ne ana son yarsa baya bincike abin da yake kallo ya zahiri yake kallo baya baya binciken cewa me ya da mutum yaya yake ta haka za a ɗauki aure a baki daga baya kuma wani abu ya zo ya bayyana akwai misalai suna nan da yawa a cikin unguwanni mutum zai zo ce maka malam ya tace mijinta ɗan shi'a ne yanzu ya zan in raba su yaya zan yi a je a ita fama yarinyar wani sa'in ta makale ko shi ya makale a zo a ita fama to maganin kar a ta a fara da mungwarwa gwamnatin tashi don haka yana cikin iza a taku mantar zauna ni da ku kada a bai wa mai kiran wannan aƙida aure haka na aƙida kawarizanci kawarizanci tsohuwar aƙida ce amma har yanzu akwai ta tana shiga cikin mutane daban-daban da mutane da suke da tsanani cikin addini tsananin da Allah da sa mun san shi ba mu ci umarni da shi ba daga cikin munanan aqidin khawarijawa shine kafirta mutane da da mutum yayin sabo sai ya zama kafiri da mutum yayin sabo za a ce ai kafiri ne akwai irin waɗannan mutanen wanda kalmar kafirci ba ta da wahalar fita daga bakinsu wane kafiri ne wane kafiri ne wane kafiri ne suna ajiye mutane da sunayen suna kafirta su waɗannan ba ba za a ba su aure ba ko kuma aƙida ci ta kika ta zubar da jini ta kashe duk wanda ba su ba muna ganin yanzu yadda ake a duniya ya zama akwai aƙidun da in ba ka tare da su ka ya halarta, kuma suna aikatawa akwai wanda akwai a aƙidar su amma ba su fara aikata ba a shi an ci halar ne a kashe duk wanda ba ɗan shi'a ba halal ne a kwashe mai dukiya halal ne duk wani abu na shi amma dai yanzu mu na nan ba su fara aikatawa ga dangadan ba sai dan abin da ba a rasa ba to muna ganin ya shiga cikin irin wannan kawarijanci nau'i na boko haram wannan aƙida ita ma aƙida ce mummuna domin duk da suna tafatturi suna shiga riga a matsayin su ahlus sunna ne amma ƙarya suke sunna daban su daban to irin waɗannan ba in sun zo wajen neman aure su ma za a duba su ba za a ba su ba haka duk wani mai gurbatacciyar aƙida sai yi wanda a nan ku gane muna maganar aƙidun da sun ke zuwa ga kafirki ko suna kaiwa zuwa ga kafirki sannan akwai kuma masu aikata bid'a su masu bid'a mataki mataki ne akwai solofiyan ɗan bid'a shi yana yana bai damu da wannan ba amma yana yana shi amma bid'a ba ta shi da kasa ba ya tashi ya ga gidansu ana yin salatul fati ana wajiba shi ma zai kayan shi ko kuma ma'ana baya kyamar ko baya yi baya kyamar kuma wanda zai hana in ana karatu na sunna ya zuri zai hana in ana sallah gurin ahlus sunna ya zuri shi dai ba wata aqida mummuna ya dauka ya sa a cikin zuciyar shi ne ta ja kai ba akwai irin waɗannan akwai kuma yan bid'a rikakku wanda idan suka auri yarinyar dole ita ma sai ta shiga wannan idan ana kewayen maulidi da ita za a yi in ana zanga-zanga da ita za a yi in ana rawa da tsalle da ita za a yi in ana zikiri yanzu akwai wani filim na bidiyo da yake zagayawa mata ne suke zikiri gari ne guda gaba daya ina ji ko ganshi gari ne guda gaba daya ƙauye ne zan ce guda gaba daya ƙauyen gaba daya matan garin sun yi dahira suna zikiri suna dukan kirjinsu ga da matan aure da yan mata da waye gaba daya ko ga wannan ma'ana bid'a ce da ta riga ta shige su to irin wannan mai wannan bid'a shi ma idan ya zo wajen neman aure lallai ai ta kasan san wajen bashi aure sai an bi a hankali sai an yi bincike Ta nan zamu mai ta hadisin yana gwada mana ashe ba da zarar mutum ya zo ya ce yana son yarinya ba za a dauka a bashi ko za a yace masa farko duk wanda ya zo ya ce na ga yarinya ina so farkon abin da za a fara cewa in ba a san shi ba to a bashi wani lokaci wata guda sati uku sati biyu a ce ya je ya dawo kamun wannan lokacin sai a binciken da za a yi ana yin bincike ta hanyar mazauna unguwa unguwar da yake ta hanyar abokai ta hanyar waɗanda suka san shi ya da sai yaya addinin sai yake yaya ya ɗauki addinin Allah baiwa mace mai addini yana da fa'ida a zamantakewar aure dukkan mana za mu sani magidanta ba banda wanda ba su da aure masu aure za su cewa bayan yin aure babban abin da yake sa aure ya daɗe ya tsarko har a mutu ana tare shi ne haƙuri da kuma tsoron Allah in miji zai da haƙuri ko bai da tsoron Allah to ba ba lallai aure ya zauna ba to shi yasa aka ce wanda aka ta da addini ɗaya daga cikin magabata yana cewa in zaka ba da yarka ka ba mai addini in yana son ta sai girmama ta in yana son ta sai girmama ta babu wanda ya fi mai addini girmama mace da kuma kiyaye mata matsayi da kiyaye mata alfarmarta wanda duk ma'ana zai kalla zai gane haka ba inda ba take da kima irin gurin masu addini don bai addini ne na ɗaya zai sifirta ta akwai wanda yanzu ya auri mace tana sa hijabi amma abin da zai fara faɗa da ita kar ta ƙara sa mai hijabi kada a ce ya auri mummuna kada a ce ya auri tsohuwa da aka yana so duk lokacin da zai fita ta ɗauko gelar ta sa ta bayyana adon jikinta ga wasu wannan kun ga ba miji ne domin ya kishinta ba ba miji bane ba wanda ya kamata a aura bane mai addini ne za ga yana kishin kiyalan shi ya yadda dan za ku yi mamaki yanzu in kun je kamar irin kasar Saudiya inda yake akwai wayewar addini fiye da nan akwai sanin addini fiye da nan wato in ka ga yadda mace take kamar sarauniya take wallahi makarantar yan mata ta ta ta ta sakandire haka makarantar yan mata in kana tafiya a titi in ka san nan makarantar yan mata ce ba za ka bi jikin katangar ba sai dai ka tsallaka gebe saboda kana tsoron kar ka bi jikin katangar kana tafiya a ganka a tunce ka a ce ya ka katangar makarantar da yan katangar ba ba wai wannan ba in dai ka zo ta bakin gefe sai ka koma can gefen ba yadda za a yi mai hayar mota ya ɗauki mace kuma ya ɗauki namiji in ita kaɗai zai kai iya inda zai kai tafiya kai ya jure ko da ba shi ka ta ɗauka ba in dai mace ya ɗauka to ba zai ɗauki namiji ba in kin ga ya ɗauki mace ya ɗauki namiji to ya rena mace ne ya ya wulakanta ta yana ganin ta kila ko baka ce ko wata ce sai sai haɗa, amma in ya san me yake bai raina ta ba ba zai na miji ba sai ya kai ta suna gudu a titi titi gudu ake da mota amma in za mu tsallaka titi har ta ni muke ce mu ga mace za ta tsallaka dan da ta saka kabarta ta yakan kowane mai mota za ka ya dan kaba ya kaba sai mu ma mu raba mu bin sadan sadan mu amma in kai ne ka taho sai ka sai yi da gaske ba za ka tsallaka to duk wannan me yasa ake kimanta ta saboda shi ce mai kima ku duba a gurin dawafi dawafi ana kewaye ɗakin Allah ba yadda za a raba maza daban mata daban amma za ku yadda wasu ke matan yana tare matan shi haka ya sanya ta yayi haka da hannunsa da ka zo shi kinta da ke hurma hurma hurma saboda yana girmama ta to ko a nan ba yanzu hakikanin gaskiya masu addini sun fi rike mace da mutunci fiye da wanda yake dan wanda ba da addini ba gwargwaron addinin mutum gwargwaron yadda zai yi mata mace to da haka yace in zaka ba yarka aure zaka ba da aure ka ba da addini in yana son ta zai girma mata in ko baya son ta to zai sake ta cikin mutunci ma abin da Allah ya faɗa kenan in kakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan ko dai ka rike da kyautatawa ko ka sake da kyautatawa ba nawa ba fatanci to wannan ba za a same shi ba sai ga masu addini to da haka ana akwai buƙatar iyaye har ma su ƴan matan tunda yanzu zamani ya kai wani sa'in mace ce yarinya ce take kan kanta miji sai dai in lokacin auren ta ana so a auren da ita a kira ta ake ki fito mana da miji akwai inda za ka tsarin da ake yawanci haka da ake to ki fito mana da miji ita ko da take wara take so to ke da za ki zaɓi miji kar ki zaɓi mijin da mai da addini ki zaɓi mijin da yake da addini kalmar mai addini ba tana nufin malami ba a'a tana nufin mai tsoron Allah mai kamata aikin gaskiya mai kamanta yin abin da Allah yake so ba nan ne sai malami ba zai iya zama ba malami ba ne amma dai yana tsoron Allah yana yin sallah yana kiyayewa da ibada yana kiyayewa da addini yana girmama addini yana girmama masu addini to wannan shine gaba farko a takeice a hadisin idan atakum man zauna dinahu idan wanda kuka da addinin sa yazo da haka wannan ya fitar da duk wani wanda yake da gurbataccen addini ko yake da mummunan fahimta kan addini wannan ba wanda ya kamata a ba aure ne sai maza Allah ce wa quluqahu da halayen halaye wanda nake muku a nan rayuwa take can maganar lahira ce nan maganar rayuwa ne domin halaye duk wani abin da yake san hali na kwarai da mace take bukata a gurin namiji ya shiga cikin wannan ana son mai haƙuri domin haƙuri jigo ne a rayuwa aure ban ma haƙuri jigo ne a rayuwa ta duniya gaba ɗaya duk wanda bai da haƙuri to ba zai rayuwa mai daɗi a duniya ba shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace babu wata kyauta da mai yalwa mai faɗi da aka baiwa wani fiye da haƙuri duk wanda Allah ya bashi haƙuri akwai kuma mamaji tsakanin haƙuri da kuma ma'ana tsoro da rawanci shi haƙuri shi ne kana da dama ka rama din amma za ka kyali don Allah kuma inda ya cancanta ka kyale ta akwai gurin da bai kamata ka yi haƙurin ba duk malamai na yin bayani akwai inda haƙurin shi ne daidai abin aka fi so kenan ko da ka rama ba ka yi laifi ba amma haƙurin aka fi so akwai inda ko ba a son ka haƙura din saboda ba gurin yin haƙurin ba ne don wanda za a yi wa haƙurin bai cancanta ba to idan ya na ya zama mijin da za ki nema mutum ne mai haƙuri ana gane haƙurin mutum ta hanyar mu'amala ta hanyar ma'ana zamantakewa ya zama mai gaskiya kada ya zama laifi. shi ya sa duk wanda zai zo neman aure wurin ki duk wanda zai zo neman auren ki kuma ya fara da ya miki karya ta wannan ba mijin aure ba ne. ya zama mai gaskiya duk da a shari'a akwai haɗarcin mutum ya gaya wa matarsa maganar da ba gaskiya mace don ya daɗaɗa mata wannan ana magana in ya aure ta ita ma kuma ba wai ana nufin abu da makurin ya dinga shara mata karya a'a ya abubuwan da ba a rasa ba misali yanzu ya ya shigo gida ya siyo mata wani abin da ya burge ta ya kayatar da ita abin da ya burge ta ko na ci ko na sha ko na sanyawa ya ga ta ji daɗi sai ce haɓa ai dan ma iya kuɗin kenan ai da wanda zan siya ya dindinka wannan amma ki bari Allah ya ka kuɗi kaga ya faɗa ko da a zuciyar shi yadda zai sai abu bai wannan niyyar ba ya faɗo wani abin da kila ba haka bane amma dan ya zaɗa mata irin wannan babu ne a shari'a to amma wanda zai zo neman aure ya fara da ƙarya to wannan ba mijin aure ba ne bai da halaye ba ya wanda suke da halaye akwai wanda za su je neman aure sai su fara yin da ƙarya ƙarya arziki ko ƙaryar ma'ana jin daɗi ko ƙaryar kaza ko ƙaryar ilimi duk da cewa yawanci in ka ga wannan to matan ba haka suke idan yarinya ta zama ƙaryar ya sai makareta su dinga zuwa gurinta da haka tun da ya mai ta ma'aikarya ce shi ma shi ke nan sai zoye mata karya don ya sake zuciyar ta tafi tare to da haka abin da yake ne ya zama miji mai gaskiya ya zama mai amana amana ya kiyaye amana tsakanin shi da Allah mana addini wanda muke magana a baya amana tsakanin shi da bayi tsakanin shi da mutane ya zama yana tsoron Allah yana da amana ba ma'aikaci ba sannan ya zama mutum da yake da sana'a sana'a ma tana cikin abin da ake lura wajen aure ma'ana wanda zai iya rike aure ba ba a kallon cewa sai yana da kuɗi a'a yana da abin da zai iya rike ta duk wanda ma'ana zai zo neman aure amma ba ya da abin da yake an tambaya an ce ba abin da yake yi baya ma'ana sai da komai baya aiki baya komai kullum kindin shi yake to wanda ba mijin aure bane saboda aure yana tare da takalif aure nauyi ne akwai ciyarwa akwai girbatarwa akwai ma'ana kula da lafiya in an haifi yaya akwai kula da su akwai wurin zama akwai kaza to idan yin zama da kima zaune ne ya zai dauki waɗannan al'amura ɗin su ne karshe irin wanda suke auren mata karshe su gudu su ban matan to da haka sai an lura da wannan amma ba daidai bane mace ce ita ba za ta auri mutum ba sai wanda ya tara dukiya sai wanda ya tara dukiya tara dukiya ba shi ne ma'auni Allah yana ba kowa dukiya da mutumin kwarai da wanda ba da kwarai ba kuma Allah yana barin wasu cikin talauci alhali ko bayan Allah ne da garkattu in suka yi addu'a Allah baya dawo da addu'a su amma abin da muke nufi ya zama yana da aikin yi yana da abin da zai ke ciyar da ita zai iya ruba mata asiri ba za a je ana ta gayyara ba amma wanda bai da aikin yi wannan shi ma sai aje sai ya samu aikin yi da haka yanzu mutum ne mai sana'a domin da sana'a ne zai iya rike gidan kuma zai iya tafiya daidai domin hatta abin da ya sha ba da ilimi sai in kana da abin da za ka bayar sannan yaron samu ilimi a samu karatu da aka ji yana cikin halaye da za a lura da su sannan ya zama mutum ne da baya shaye-shaye duk wanda yake ma'ana shaye-shaye tun da kan taba shan taba haramun ne har zuwa wanda yake shan kayan maye irin wiwi da irin kayan maye na zamani wanda abin ka kai yanzu ya zama mata da maza sha suke har cikin gida har matan aure a cikin gida suna wannan shaye-shayen sai a cewa mace ai in kira so ki ji kwaron ki fresh ki samu kwanciyar hankali damuwa da ne da damun ki wannan mijin naki kare san ya miki hawan jini ki dinga shan kaza da kin sha zaki cikin kin kin tafi a sama kurin daga nan sai ma ki barci sai kwakwalwar ki ta huta ai ba wani hutu idan ba Allah bane ba mutum hutu duk hutun da mutum zai nema in ba daga wajen Allah bane ba hutu bane hutu na wajen Allah shine ga wahalar ana kuma sai Allah ya kwantar da hankalin sai Allah ya bada nutsuwar sai ga ana bacci ana tashi kuma cututtuka ba su kama mutum ba amma kuma koma ana neman jin daɗi da sa'ada a wajen wani hada wannan wahala aka ɗauko kuma dan da abin ya ga mutum zai dawo yadda yake to kana mace ta aure dan giya kada ta aure mai shan wiwi kada ta aure namiji mai neman mata shi ma wannan ba ɗabi'u bane mai kyau duk sanda kike wa mutum duk sanda kike wa saurayi aka ce neman mata yake yana yawo yana irin bin mata alamu suka tabbatar shaidu suka tabbatar cewa yana wannan cewa mijin aure ne. domin din mai neman mata baya ganin kimar ta gida kun san shedan yana da wani abu kamar yadda hadisi ya zo in mace ta taho shedan yana kawata ta sai ya kawata ta gawa maza da suke zaune in ta juya ma sai ya kawata ta to shi mai neman mata zai ta bin wannan kawace kawacen shedan ne ya ajiye mace a gida amma kullum ta waje ta suke birge shi ta gidan kullum zai zage ta kullum zai ci mata mutunci kullum zai bata da ita yana ganin ta wajen kuma zai wahalar da ita a lokacin da zai da waje ta waje daɗi duk sai an lura da wannan sai ya zama ma'ana yana da wannan kyawawan halaye mutum ne mai girma mutane girma mutane tun da kan ma'ana idan kika ga mutum bai iyaye iyayenki da kima ba ba aure ba ne haka nan wanda bai iyaye iyayenki da kima ba haka nan wanda bai ɗauki manya da jijan unguwa ba shi wanda ba mutum aure ba ne da aka yi zama yana da girmama mutane sannan ya zama mutum ne mai kunya kunya tana cikin imani kunya tana cikin imani kamar da manzon Allah ya faɗa duk namijin da bai da kunya ba mijin aure bane duk matar da ba ta da kunya ba mata aure bace wannan abin ta kai yanzu kunya ta yi karanci ba ma ga maza ba har ga mata bayan hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutum ne mai tsananin kunya fiye da budurwa da ke cikin ɗakinta manzon Allah yana da kunya to amma yanzu abin da kai ce gaba mu kunya wani sa'in kana zaune za ka ji sai ka ji yara ne yan mata aka taso daga makaranta wannan ta hanga ta ga wancan ta yi gaba tana so ta fita a abuja ta bi ta za ta kamo ta wannan tana cin cingam wannan ta tana shan rake wannan ta sai biya wata tana sha wannan sun tare mai mai sai da agwaluma suna masa a farfasa an tsaya ana ba a tsaya ba ana sha ana duk wannan ba kunya bane mace mai kunya mai kamewa aka sani mai mutunci wanda yadda za mai kai kayan talla makarantar su ma ina ake ta gama ba zai ce ga fuskarta ba ko tana yawan sa da kari ko kuma ba zai ce ga muryarta ba dan baya bai taba jin magana ta in ka zo iya abin da za ta siya in ta mika ta siya shi kenan za ta bi za ta kame kai ba ta kai akan hanya ba ta guje guje akan hanya ba ta kula samari ta kula wannan ta kula wannan wanda a kasar Hausa da in ka gama ce mai irin wannan to ana daukar ta matsayin karya wanda za ta kula wannan saurayi ta kula wancan ta kula wancan ba a san mace ta zama tana da yawan fara'a ta wuce kima fara'a ki ta zama ga ƴan uwanki mata ko ga mijinki amma shi har yadda za ta fito kan kiki kowa ta gaba da shi ta mai murmushi kowa ta gaba da shi su kama hira kowa ta wannan ba mata aure ba ce haka namiji mai kula mata ba kunya duk wanda ya gani zai tsaya duk wanda ya gani zai mata magana duk wanda ya gani zai mata magana wannan ba ba kamar namiji bane da haka za ka ce a idza mantar man tardawna dinahu wa khuluquhu sai ba za ka ce wuju ku aura masa a nan ya nuna kenan ba daidai bane mu gina neman auren mu akan mai mutum yake da shi wanda da dama muna yin wannan da dama ko kuma ce ma shi ne yanzu abin da ake a aikace idan mutum yana kan yarinya farkon abin da yarinya za ta ba da tunanin me yake da shi yana da mota in bai da mota yana da babur irin na zamani din nan sannan kuma wuce irin waya yake rikewa waye shi yan daga kike ko yana rike babban waya sannan ina ne gidansu waye baban shi wanda duk ba mai zani bane ko kuma dan waye ko da bai da shi amma dan waye a dan gidan sarauta ne dan gidan hakimi ne dan gidan mai unguwa ne a a dan gidan malam wada ne a wannan shine mijin aure wannan ba ni zani bane ba shi ne abin da ake kallo ba wanda da abu ake kallo wanda kuma na dan farfasa mana abin da suka kunsa hakanan kada a kallo wajen yayin aure na saba ma'ana abin da nake da saba kada a kalli cewa dan waye jikan waye a'a a kalli abin da manzo Allah din nan ya faɗa su ake kallo wajen aure to waɗannan rashin waɗannan abubuwa yau a rayuwa auren mu wajen bada aure shi yasa muke cikin matsaltsalo na aure wanda an rasa ma yadda za a aure waje. kullum sai ka ji za a yi lacca kan zamantakewa aure mata ma ga sunan sun fito kala kala su yi lacca ɗin su ba da magani amma auren bai da mutuwa ba a yi lacca ɗin a bara saboda ne akwai abubuwa da dama abu na farko wajen yin auren ba a gina shi abin mai daidai abu na biyu in an yi auren ana ana ɗora mata ne yanzu a rayuwa aure akan abin da ya shafi janibi na duniya na gyaran jiki ko ake a mata gyaran jiki ko ta iya girki ko ta iya kwalliya wannan ta abuwa irin ke taimaka wajen tafiya aure amma ba su na zahiri ne sai an koma kuma an an raya zuciya da tsoron Allah da takawa domin in mace ta iya kwalliya mace ta iya girki mace ta iya tarairaya amma ba ta tsoron Allah za ta iya zuwa gurin boka duk ta iya wadanci abuwa amma ba ta tsoron Allah ba ta sallah ko sallar sai da ta ga dama take yi ba ta da biyayya ga mijin ba ta girmama na gaba duk waɗannan abubuwa ne da za su iya kawo matsala da aka sai an gyara duka janibin biyu a gyara abin da ya shafi rayuwa din a koya musu girki a koya musu kwalliya a koya musu tafiya duk wani abin da za a koya a koya kuma a zo a raya zuciyarsa da tsoron Allah ya zama a zuciyar akwai tsoron Allah domin in kai wannan sai abuwa ba kuma rayuwa ta zuciya ba tsoron Allah ba ta kawa, to wannan auren ba zai zama madaidaici ba sannan su ma mazan su wajen neman auren akwai matsaloli da yawa akwai matsaloli da yawa wanda wannan ya jawo sai ga ana yin auren kuma yana wucewa da haka in muna so mu gyara zamantakewa mu ta aure dole ne sai mun koma kan abin da manzon Allah ya faɗa dole ne sai mun koma kan abin da manzon Allah ya faɗa sannan kowa uba dole ne sai zan muna kallon alherin da ke cikin aure ba abubuwan da suke kewa da shi ba don wani sa'in za ka samu yarinya ga ta daidai gwargwado tana da halaye na gari tana da tsoron Allah tana da addini ga kuma ta samu saurayi shi ma mai tsoron Allah mai addini wanda daidai gwargwado to amma shi abin da yake da shi ba zai ishe shi wannan auren ba saboda al'adu akwai al'adar laifi shi yanzu in bai laifi ya kai kaza ba abin ba zai yiwu ba su kuma iyaye bangaren iyaye kuma akwai abin da ya shafi kayan ɗaki su kuma yanzu suna tunanin in buci kayan ɗaki ya kai kaza ba ba za su iya kai yar ba yanzu aka ji ba an zo an ce ba da Allah a taimaka an sa auren yarinya amma an daga an ƙara ɗagawa an ƙara ɗagawa duk saboda kayan ɗaki to da za mu kyautata wa kanmu ni ina da ya ta isa aure tana da wanda yake santa kuma na gamsu da shi me zai hana in kira shi wane ya ta ta isa aure kuma na gamsu da halayenka kuma tunda tana son ka zan zan bata amma abin da nake so ka sani cewa ni ban da kuɗi ban tara dukiya ba zan mata kayan ɗaki ne ne gwargwado ka je gaya wa danginka kai ma kuma na san baka da shi kai ma ka je ne gurgudu abin da yake da shi ma da murfa juna asiri ba ba me kwanni ina gebe ina kallon me zan yi shi ma yana gebe yana sai ga an dade ba auren ba ƙarshe wani sa'in sai ga an shiga halin da shari'a ba ta so sai ga an fada cikin wani yanayi ko kuma wani yazo wanda yake da hali da haka waɗannan al'adu na aure sai mun rage su sai mun rage su kai na miji ka rage sanya ido kan abin da za a kawo za a da shi ka kyautata mata dan akwai mazaje masu gori ya ya ga abokinsa ya aure an cika mai daki an mai kaza an mai shi ma yana sa ran ya auro ai mai haka sai zai kama katon gida ya gyara ya fenti yana jira a cika mai da kayan aiki ita kuma yan matan ita ma ta gale ban wata an kawo akwati kaza da kaya da kaya da abu kaza ita ma abin da yake jira an zo a yi mata sai zama shi yana kallon wannan yin tana kallon wannan sai aje ne aure yake a ruwa to dole sai mun gyara wannan maza Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin wannan hadisi yace illa tafa'alu in ku fi haka ba ku ku ba wanda kuke yadda addinin sa ba ku ku ba wanda kuke yadda da halayen sa aure ba takun fitnatun kabir za a samu banna babba wa fasadun arif da ma'ana banna da fitina mai girma wasu malamai wanda da dama sun kawo wannan hadisin a babin abin da ya shafi ma'ana a kufi abin da ya shafi cewa waye cancanta a wani to suna bayani cewa abin da ake nufi in ba ku kalli addini ba kuka ba da aure ko je kuna kallon dukiya ko kuna kallon nan sama ko wani amma makamancin haka to za a waye gare mata su zauna ba mazaje mazaje zauna ba mata auren ya kiwa sai ban ta biyu baya da haka hadisi yana gwada mana in ba a bi wancan matakin ba to balla za ta biyo baya sai ina balla za ta biyo baya domin an hana masu addini an hana masu kyawawan halaye da haka sai ya zama matan sun wayi gari ba mazajen duk kuma lokacin da mace ta kai matsayin mace to ba tana bukatar miji tana bukatar miji duk lokacin da namiji kai matsayin namiji yana bukatar mace to in babu auren sai manna wanda ya haifar mana kuma da abin da muke ciki na yawan zinace zinace a zai har ya wuce da ba a zato har ya wuce ma'ana yadda ba a zato kusan yanzu idan ka je ofisoshin da ake harkar sulhu kamar in ka je za ka ji idan an sami kes goma kes guda takwas abin da ya shafi aure ne da lalata da zina ko an baki ita gabanin auren ya lalata ta ko an sanya rana ya lalata ta ko kuma a ba auren kurin wannan ya jira yin wannan ciki haka ake ta samu musamman yanzu da duniya ta zama ta takure guri daya abubuwan da da yaro bai sani sai an shekara ishirin yarinya ba ta sani sai ta wuce shekara sha biyar sha shida sha bakwai yanzu an waye gari yan shekara takwas tara ta san wannan saboda ta hanyar waya an waye gari ja sai ka samu yanzu in muka bi iyayenmu masu shekaru da kakanninmu da yawan su ba taɓa ganin wani fim na lalata ba amma wallahi yanzu inda za ka bi mafi yawancin samari ne yan mata sai ga ɗaya ne wanda bai taɓa ganin wannan fim ba don gashi nan an tara kuma yanzu wani abu ne ana ana ana yada shi kamar ruwan dare wani sa'in hizba da sun kawo mutum ya irin wannan abin da suke fara karɓa wayan shi da sun duba wayan sai ga fina-finai na lalata gashi nan birjik to dole ko al'umma ta lalace in ta zama haka to don haka wannan hadisi hadisi ne da ya wajaba dukkan uba da dukkan uwa su sanya idansu a kai yayin da aka zo ana neman auren yansu ya zama shi ne babban abin da za su fara aunawa in an samu wannan to matukar da yadda za a ba da auren shi ne su alheri amma in babu wannan to a nan shari'a ba ta yadda ba da aka ku yara mata ku ji ku kiyaye ana samun wani al'ada da ta shigo in yariya ce tana son mutum iyaye suka ce wannan mutumin ke haƙura ba za mu baki shi ba sai yariya ta tuburi ta ce ita dole sai ta aure shi har ma ana samun zuwa kotu su kai tsara su ce su iyayensu duk abinda da baban ke ce baya su ba ki ce ba ta so to ki hakura da wannan abu ki nemi albarka a gurin su ki hakura musamman kuma wanda ya zama an kiyarda da auren ne saboda dalilai na zahiri sai ga wata yaron da za ta kawo gaba ɗaya bai dace ba ɗan shaye shaye ne ko ta kawo mutumin da bai da addini ko ta kawo wanda yake da gurɓatacce gida kuma ta dage ni sai sai an bashi to na ɗaya babban abin da ma za ki fara tinkara fushin Allah za ki fara tinkara tunda saba wa iyaye sabawa Allah ne yarda iyaye kar yarda Allah tana tare da yarda iyaye da haka ku kiyaye wannan in har zaki ki tsaya ki ja ya zama kila ba ba wani dalili na zo a gani to shi ma in zaki ki ja ki bi kyakkyawar hanya iyaye su wuce biya dauke zato biya dauke zato ko da kina da gaskiya to ki guji fushin ki, ko da kina da gaskiya ki guji abin da mahaifiya ko uba zai cikir da ki to balantana kuma waɗanda ba su da gaskiya din da haka lallai sai an kiyaye wannan da wannan ne za a samu ma'ana zuriya mai kyau gaba da zari mai ta ƙarshe babu laifi ga uwa ko uba su bijirar da 'ya'yansu ga wanda suka game addini ne kuma zai aura babu laifi ba ba bane a ciki shi ko in ba zai aura zai kalma mai kyau kuma ya ja bakin shi shiru duk wannan akwai shi a zamanin magabata da an irin wannan tun da san sabon annabi sallallahu alaihi wa sallama da haka wannan ba laifi ba ne dan an yi irin wannan wannan shine dan abin da zai ke faɗa dan gane da wannan hadisi abu abin faɗa kan hadisi yana da yawa ok so ne na ce abin da na faɗa na ƙarshe abin da nake nufi babu laifi uwa ko uba ko wani yammaci in sun ga wani wanda ya dace su bai wa aure sun gamsu da addininsu sun gamsu da halayen shi su bi jiran masa ma'ana su nuna masa cewa ya zo ya aure su ba laifi shi kuma dama mutum ne mai addini mai tsoron Allah ɗayan biyu in yana so zai karɓa kuma zai girmama in baya so kuma zai kalma mai kyau wanda ba mutum mutunci a ciki don wasu suna ganin kankanci ne zo su ce a zuwa aure yanzu ba kankanci a ciki dama wanda za a fuskanta da irin wannan magana wanda ya dace ai ba kowa za a fuskanta ba za a je a samu mutumin da yake dan tasha ba ma'ana wanda yake ba shirye ba kuma a ce zo kai aure zo ka aura amma wanda ya dace babu laifi idan an bijiran masa ko ita yarinyar ta bijirar ta nema amma ga wanda ya dace wanda kuma ma'ana bai dace ba dama bai kamata a je gurinsa ba don wani sa'in za a ga gafe yarinyar tana son auren shi ma yana son auren amma kila kowa yana tsoron yi magana don wani dalili to idan aka sami irin wannan sai a samu fahimtar juna mu gane aure kusanci ne da ma'ana zumunci abu ne mai sauki a zauna a fahimci suna tsakanin mai aura da wanda mai aurar don a sauwake wa kai ya zama kuma an yi aure cikin mutunci da kwanciyar hankali ubangiji Allah madaukakin sarki na tsada mu abinda na bada ne Allah ya ba mu lada wanda na fara na kuskure ina fatan yan uwana da su wannan waje za su faɗakar a kai, su yi gyara a kai. kuma Allah madaukakin sarki nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon bi ya nuna mana karya karya ya ba mu ikon guje mata wa bi hadha kifaya walhamdulillahi rabbil alamin